الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله إنما التوبة على الله للذين يعملون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 sun ma'amma ba da yan uwa musulmi masu albarka mahalarta wannan majalisi da albarka a nan mafudul ilmi muhammad suleiman rahimahullah ta'ala a nan cikin gari argun da allah madaukakin sarki ya mana arziki da haduwa tare da malamanmu da alarmanmu da 'yan agajinmu da iyayenmu mata da shugabannin ƙungiyoyi na mata na musulunci da subhanahu wa ta'ala ya kaddare yau muna wa juna salama baki da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wanda yau muna wata musulunci na 20 da biyar ne ko da hudu 24 ko muna 24 ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1400 da 48 ya yi daidai da yau muna tara da watan bakwai miladiyya haihuwa annabi isa alaihi salatu wasalam shekara 1400 eh, shekara Allah roƙon Allah madaukakin sarki mana arzikin shiga aljanna ran Allah duk abin da so gare ka na alkhairi Allah ka ba Allah muna ruwan sama shuka ta fara samun matsala Allah ka taimaka mana ba mu ruwa masu albarka Allah ruwa gare ka mai sauƙi ne Allah kai ruwan rahama shayar da mu ruwa masu albarka ya ubangiji ah, insha Allah ta'ala yau za mu ɗora karatu inda muka tsaya muna ƙarin ta'aziyya ga mahaifin abokinmu alaramma abubakar musa ɗan garba da mahaifin shi shekaran jiya muna fata allah ya gafa mishi allah ka shi allah ka ba shi aljanna allah ta mai arzikin kwanci lafiya eh, yau insha Allah ta'ala za mu shiga wato kamar littafi na biyu بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده صلاتنا الله يتبت دوان باب وانا عبادتين عن محمد صلى الله عليه وسلم الحادي والخمسون حديثي لا ممكن لديه عن أبي سيد الخضري رضي الله عنه قال عن فرعودك أبو سيد الخضري شين سعد بن مالك ابن سنان الخضري رضي الله عنه قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sai gada in talar tabbata gare shi ya ce rubba kasiyatun fi duniya so da yawa ake samun mace tufafi a duniya ariyatun fil akhira irara take a lahira rawahu bukhari mawal bukhari rawaito shi wannan hadisi sahihun sahih bukhari hadisi 1126 ga wannan hadisi na sa'ad bin malik Allah ya kara masa yadda wannan Allah ya ce so da yawa ake samun mace mai tufafi a duniya amma kuma ran sun kiyama da yara malamai sun yi ta fushin bakin mina na wanga hadisi ta magana me ka niki wasu ka ce mata masu sa kayan da ba su ishe su ba a duniya ke sa tuwaɗi amma ba yi rihin jikinki ba to ke sa ba ki sa ba don wurin Allah tsara jiki kina tafiya tsara wurin Allah wasu malamai suka ce a wasu mata ne a duniya suna tuwahi da jikin suna ni'ima na kasar daula a cikaji a tunama iri daban-daban ni'ima a duniya amma kuma ran tashin kiyama cikin talauci da mun ba abu suka ce hadisi na magana akan wani za a ga duniya na rina asiri amma lahira maciya take tashi an samu duniya ba ya aiki da al'ita da ba ya aiki a cikin wani lahira ba da yawa aka samu wasu mata sun ci duniyar su a duniya amma lahira kuma za su cikin wahala to miya amfanin duniya ka sha na duniya ka sha wahala rayuwar da duka shekara na wace ba su da yawa amma lahira shekaru aru aru na zafi ba sun kawa. wanda ka wahala duniya ka sha zai ka lahira akwai wata mata ta taimaka wa mijinta mijinta ya mahulki an ce zai rabin shekarun cikin jin daɗi rabi kuma cikin wahala ya zaɓi wanda ya kaso da yi cikin jin daɗi ko na farko ko na ƙarshe sai ce a wajen ya shawara da ya tashi kuma sai ya shawarci mata kai ci wance na haimu mulki an ce shekaru na rabi zai cikin jin daɗi rabi zai cikin wahala miki gani sai mai gida ta zaɓi na farko sai in hmm, wance da ƙurce muna iya jure ma wahala yau bari sai tsuwa ya kama mu nemi jin daɗin ce a ashe suna da target na abin da musu tattabi na ce maka ka zaɓe na harko irin matan gana masu hikima masu ilimi masu tsoron Allah ta shi ke ya sake yin kwana ya yi mahulki aka ce mika zaɓa ya ce ya zaɓi shekaru farko cikin jin daɗi wallahi shi ne aka ce mutumin nan Allah ya buɗe mai ƙohonin arziki arziki ya dararo ko'ina gida ya cika mutane wa a ke kasa haɗa ki da kuma ba shawara su mai gida bisa ga abin da Allah ya bamu yau ina ba shawara duk wani ɗan uwa na ka yi kuɗo ka ɗiba ka bashi duk wanda ya to gidan ka ina neman azumi ka ɗiba ka bashi da wanda ka sani da wanda baka sani ba duk wanda ya sallamo yake ka bashi ka bashi ko ka shawara sai ɗauke ta an ce sai da arzikin ya sa gina gida bakin kofar gari duk wanda ya toba da abinci dafa abinci ya karawa mutane a ba mutane kuɗi a ba su abinci wato abin da ba ku gane ba wani mutum in ka shi wallahi sai Allah ya ba wani in ya ce Allah ya saka da alheri sai Allah ya saka ma da alheri shi yasa arziki in Allah ya baka shi da wanda ka sani da wanda ba ka sani ba da wanda ka taso da wanda ba ka so kowa ɗi ba ɗan mai ruwa ka ɓoye ba a ganin ka ba sai inda kake ba ba ka ɗan ma kowa ga kada kuɗi ka masu kashe ka wasu matan suna ka ce musu wallahi in kace ka ɗiba ka ba mutane suna gane ka da kuɗi su zabe ka ɓoye ka bar basu in kana ba suna gane ka da kuɗi to in su ba san baka da Allah bai san baka da kuɗi ba Allah bai san kana da kuɗi ba ba shi ya baka ba saboda haka wallahi mata ku zarfa wani da mushawarar kwaye ko alheri wani ka sanya ta girma ta a kai da wanda eh? ka ɗauki har dubu goma ka bashi kai ba hidara dubu ya sa'a ne a da Allah bawan Allah nan ya ci gaba da yin haka nan arzikin kuma karuwa ɗaya yake yana sadaka yana alheri arziki karuwa ɗaya yake sai da aka yi shekaru da yawa har ya mance wata rana ya kwanta sai ya mahulki sai aka ce mai shekarunka da aka ɗaya maka rabi sun kai sun ƙare amma Allah ya ga abin da ka yi Allah ya ce arziki zarci arziki ya ci gaba shi ko wani ba ya ci gaba da alheri ya ci gaba da alheri ya ci gaba da alheri wallahi ba wa Allah na hayyabar hayyabar duniya da arziki ne mutu saboda kashi yasa wasu mutane duniya suna cikin ni'ima amma lalata sun wahala wallahi shi na ma ɗauka sai rubba kasiyatun fil duniya ariyatun fil akhirah to dai wa ake samu suna da a cikin duniya amma rata sun kiyamata ya fi zai tashi ya sanya arziki ya duniya ko san akwai waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai ba su abin su ce duniya nan ko su ga wata tashin kiyama ko ruwa ba samu sha Allah maɗaukakin sarki ya ce yuridu Allah Allah ya ji Allah muhazzan fil akhirah yuridu Allah Allah ya ji Allah ولا يحزنك ولا يحزنك الذين يسارعون إنهم لن يكونوا لها شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم Allah maɗaukakin sarki ya ce wala ya hazon kalmiyar fisar yin zulkuf kada ka yi bakin ciki ga wasu ke yin gaugawa cikin aikin kafirci suna ta bida bidan magunguna da mugu abu suna shaye-shayen magunguna a kai wajen boka a kai wajen mala Allah ya ce wannan abu suna yi kare su yuridu lahu Allah ya ga Allahu hazzan fil akhirah Allah yana nufin ba zai ba su ko da rabo a lahira an tashi lahira ko ruwa ba su sha ko ruwa kun san Allah ta'ala da ya yace wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alayhi wa nada ashabun nari ashabal الجنة أن أزيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الله maɗaukakin sarki ya ce wa nada ashabun nari ashabul janna sai yan wuta suka kira ya aljanna suka ce an afizu alaina min alma don Allah ku dan izo mana wani abu na ruwa mu sha in ji 'yan wuta suna kallon yanzu na gasar cikin jin daɗin gasar cikin ni'imar sai su don Allah ku dan izo mana wani abu na ruwa ko kuma abin da Allah ya azurta taku da shi da Allah ku dan izo mana wani ya ajin ce inna Allah haramahuma al-kafirin Allah ya haramta ruwan aljanna Allah ya haramta abin da ga mutane kafirai ko alawa ba ku samu ku yankuri wallahi dan wuce ko kwalgar ruwa guda bai kawo shi alhaji da alaiha ta jin daɗi ne ruwa ga sunan ga ruwan zuma ga ruwan madara ga ruwan giya ga ruwa waɗanda a fiyo na Allah ga kowaɗin irin ruwa daban bai to Allah kuka izo muku cewa la ba ku samu babu nasiha lahira babu nasiha saboda ka wallahi bari gidan a cikin ni'ima nan duniya na sha haɗe yanzu ga zaman da kuke nan babu da an fada miliyan goma cikin ko akwai babu wata mallaki miliyan goma cikin akawun ɗinta kuma cikin ta duk talakawa na auren da zaune gaba ɗaya duk muna ayyuhan nasu ke ya bige min har da muna cikin nan shi ba a cikin ko Allah rama bai da miliyan goma cikin akawun ɗinta saboda in mutum ya mallaki miliyan goma to yanzu kana ganin abubuwa sun shigo mai waɗanda wanga aiki bai tsaye wurin yanzu kana a wallahi abuja ya kamata in shiga jirgin yanzu lagos ya kamata in tsaye yan miliyan goma ga suna sun ja mutum samaki aikin da ya kamata kai baka yi ko sai kisa miliyan goma wa'azin da ba shi a tawari ne yanzu ta wallahi na ganin galibin da tawaran wa'azin na yi sarfafa na yi kano sayan kaya bari gyara ɗaki na bari yi kaza duk waɗannan kuɗin zai ɗauki hankalin ka sai zan wallahi jama'a in mutum ya samu kan shigar cikin ni'ima ya gyara ni'imar nan da biya Allah ɗi ba kaɗan mu mutane ka shigo cikin talakawa wanda ka iya ba naira dubu wanda ka ba dubu biyu wanda ka ba dubu da ɗari biyar wanda ka ba dubu biyar ka ba duk wanda za ka ba ka ba amma ya ka koyi mutane ba a ganin ka saboda ka wallahi jama'a wanda abin na rabon tsoro kwaye da gaske duniya kana sutura lahira ka tafi baka sutura duk dan wuta da sutura ko guda da gaske ne mazan su da matan su hakan za a zuba su mutu ba su sutura da gaske in ka ga mutum ya shiga aljanna wallahi ya shiga sutura ne duk wanda za a samu sai an sami sutura sai an kara mai girma an kara mai faɗi a sa mai sutura aljanna ai mai kawa mazalati tablugu alhilat min almu'min haythu yablughu alwudu maza Allah za a mai kawa aljanna inda kai za a buga mai kawa namiji za a mai kawa to ba ayi aljanna an namiji da ga sanar zube ba sai ke zaɓa wata ba ma irin duniya ba saboda mutum ya zaɓi tura ta lahira ta haifuwa duniya su masu zaɓa ƙaƙen kayan nan na masu matan jiki yan matan yanzu kowa yanzu sai ke matan jiki ne a ganai a gaba ne a gaba ya ne ko sai biyu yanzu don ke to an ke jikin ki an gaban ki a ko sai biyu shi zaki samu miji ko mi in baki da shi to wasu ma da su. abin za ka zai baka tsoro wata da aurenta amma ta haifar ta matsa jikinta ta isa hijabi ta hito ana ganin ta da bayan to sai mi an gani halan wata bata hiki ba ko ko zai ka zama hanka samari to Allah ka shigar da mu to saboda ka shiyarta wanga hadisin ya da ban tsoro ce rubba kasiyatin fil dunya ariyatun fil akhirah الحديث الثاني والخمسون حديث نهم كندبيو عن أم عطية رضي الله عنها نصيبك يتوانا ما ذاك أنت أم عطية أم عطية سوانسا نقولي نصيبة رضي الله عنها ألا يقار مسيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد يا إنما الله يأمر سماتا ya umarci a hitar da mata su hito zuwa sallar ƙulna sai mata suka ce ya rasulullah ihdana la kuma lahadul babu ya manzo Allah ɗayan mu ba su da dogon riga to ya za yi ba su dogon riga fa qala an sai manzo Allah ya ce lital bas lital litalbisaha ukhtaha min babiha yar uwarta ta ara mata doguwar rigar ke da kistan kina dogayen riguna ba ɗaya ba biyu ba ke wa Allah ke araba da baka dogai ka sa ta yi da dawa da baki a rigu ana yanka sanar ko ba a yi in hayyar kai baka da sai ka a raka ce abinda da muhimmanci jama'a kuma annabi na ya yi magana ya ce ke ke da adda su da yawa ke da adda hijabai dogaye da yawa cewa Allah ki ara wadda ba ta da don ki samu lada a zama ta ara ma duke zama ta ara ra'i da sahi ta yi alaikum wa alaikum don allah abin da ya kawo ne a ramin dogon da ke na a iri ba da allah a ramin ta in dawo kina ba su ko ba ki ba su tsakani da Allah tsakani da Allah kuna ba su dami da baki ba su wato ba annabin suke ana mata ba eh to ya an ce a harama sai ne yanzu kai akwai abin da ya kai ladar a arama ka ce ka yi sallah tuwahin da za a yi sallah tsalla kun ka ara an ka ce gidan biki aka ce aka dawa wanda ko lada babu bale zuwa tsalla idi jima kuna gane magana ta saboda ka annabi ya ce yar uwarta ta ara mata daga dogo riga ta ta yi ta dawo in ta yi ta dawo shi ke nan ta yi ta kayan to amma miyawan kwanan mutum ya nemi aro ba ta ara saboda mi don me. ko hijabi ta ce a aramin da alawar da shi a dogayen hijabai da allah aramin guda ce ide dawo kana ba su ko ba ba shi musulunci na hawa shi yasa wasu har yanzu ba su wasan kiman manzan Allah wallahi ba san darajar ba manzan Allah shi magana ko kyauta aka ce ka bashi ba ka bashi to aka ce aramai Allah ya samu daga saboda ka wannan hadisi ya karantar da aron kaya inda ana idi ya halatta mace ta ari kaya da wata ila suna idi in ma ana akwai na haya ka ce ka ɗauko haya ka sa ka sai ili ka dawo ka bai suwa ka biya kuɗin ka huta in kana gudun aima goli in kana gudun aima ma goli to sai ka sai ka sai ranta ka ara ma kaya ka sa to sa akwai inda in za kana jin kira in za kana jin kira sai ka ce aro kaya shadda mai tsada ka aro mota sai ka sallawa ka ce gida ka sallama sai da miyar tun su wala da mota dama ka samu sabbin kuɗi can ka samu ga alihunka da ka ce suka ka gida sai da ce gaba ne da ka ba da bandun na dubu dari. wanga kuma ka ba na dubu hamsin wanga ka ba na dubu dari biyu na dubu ashirin sai gida ya rikice gaba ne ko bai rikice ba ka san masa abin da kake zasu da an kawo kuɗi an gaba su sai gida ɗari Allah ya sa ƙillar kanu ya kai ta yi goshi Allah ya tsawaka saboda ka jama'a wallahi mutum ya ɗauki harakan musulunci da muhimmanci suna annabi sallallahu kuma ya ce suna ya aron riga da sai ido su dawo الحديث الثالث والخمسون حديثنا همسين دو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال an karɓo daga da abbas Allah ya ƙara masa yadda ya ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihin min ar-rijal bin nisa manzo Allah ya tsine masu kama da masu kama da mata daga cikin maza namiji mai kama da mata Allah manzo Allah ya tsine mai albarka wal mutashabbihat bir rijal kuma Allah ya tsine mata masu kama da maza rahul bukhari bukhari da kashi nan mace kuma da namiji akwai hukuki daban-daban akwai wani tuwahin sawa za ta yi direstin irin na maza in kagan kasuwa namiji na akwai kayan maza ko babu akwai kayayyaki da tuwahin maza na kuma bari ga irin wakil mata suna suna sun fi kama da maza har cikin tuwahin to duk mutum da kasance kama da maza an tsine masa albarka sannan su kuma maza masu son su kuma mata su kama da mata irin yan dole da sauransu su ma an tsine musu albarka wurin tuwahi ya sa tuwahin mata ya ɗan ɗan kwali irin na mata ya kawo magana irin ta mata masu irin wani ɗabi'a an tsine musu albarka za a gansu wata rana in ka gan su da karuwai sai ku faɗi wuri guda su ba san karuwai na gan takaicinsu ba su ko suna ta hauka dan daudu karuwai ta ke musu da ya kana da ka za ka shigo cikin mu duk kawo ka cikin mu wai wannan daudu na kadangare ya ce koyo ciki cikin su sai ce wayo Allah ina maza la ilaha illa dan daudu na wai juye ba namiji na yanzu maza aka faɗa ina maza buke wata rana muna cikin nijar wani ƙauye wani mota ya fi mawa labar ya shiga aka ana ƙwallo tsakanin karuwai da 'yan dawo kwallon kafa ana na ana yi da karuwai da 'yan ko komawa gaba waɗanda na hafin gola sai kawo wata shiga ƙwallo ga ƙwallon ta hei shi ɗan da kawafin gola da ƙwallon ta kawo sai shi a a wallan shige ga gidan kenan ya jayi mata <laughs> kai wasu za ga tambada iri daban-daban lalaci iri daban-daban kai ciye ma yawa to mutum a cikin inuwa Allah kullum kullum ka cikin ino Allah namiji guda kato da kewa kun ka tsaya ka namijin ka da Allah ya ce ka sai ka sayo kai ba sai ya kuma baya namiji ya ce yi kuma da mata kuma baya zai wallahi da ba ba ha kuma cikin maza yan uwan ka sa kake cinka ko ba ha kuma cikin mata kai biyu da yanzu hawa zuwa akwai zai yake a mai taimakce a yanki al'aura sai a mai taimace turawa haka nan suke da sauran wasu ya Allah su ko likitocin suka yi su shekantaka sai a yi mata a kowane da zai ka amma sai kare an ka ce dun na'urar jiki ne aka dinga yin kewa ana aka sami fatar kare in ya shiga cikin karnuka su ce wanda ba kare na ba in ya dawo cikin mutane ko ba a yi zarfi ubangiji Allah ya kare mu الحديث الرابع والخمسون حديث نعم سلهم عن جابر رضي الله عنه قال أنك أدك جابر الله يقارى متى الدايات كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد ماذا الله يكسن سيرين عيد يذهب إليهن هنا زور ماتا بعد ما يئذ الرجال بايا وماذا وعزي sai ya sai wurin mata sai ya izu hunna sai shi mutu wa'azi wa yi zakir hunna ya tunasar da su Allah da alƙiyama lebu da hinna saboda nisan mata an sima il hudu ba daga sauran hudu ba sai sai wurin sai na mata fi tsoron Allah sai kaza sai kaza sai kaza wata rana annabi ce mata su yi sadaka saboda na kun kowa yawan shiga wuta ka sun biya Sadaka nan za ku yi za ta kare ku daga shiga wuta kamar yadda hadisi ya tabbata manzo Allah ya ce ku tsoron shiga wata kula sadaka sadaka tsagin dabino tsagin dabino kai sadaka da shi to ka nemi Allah ya kare ka daga wuta ka ce Allah tsagin dabino zan baka sadaka Allah ta kare daga sanadiyar wanda tsagin dabino to ko saboda shi kai sadaka ka kare ka shiga wuta ya na tsawar wata kisa yau da wani malamin ba sai ne sai ne kusa hawaye wata mata ta azgiya bakwai kanana ba ta da abinci ta ce bola tana bincike ina na da wani abinci mai ciwa ta ta cikin in ta ga wata ta ɗaukar ta cikin leda baki in ta tara ta ce matsayin da kusa to akwai daga cikin ma'aikatan kwasa shara shi aiki ne kwasa shara ita tsara a cikin mota a kwashe a kai tsandaji ran nan allah ya guda yi matan da ya ganta ta ba sosai sai tunanin kuma ya kamata ya rinsu makamata ya ganta ko daya ya ganta ko biyu suna kowa cikin bola suna cikin abinta abinci a gaba gaba ta ba ɗayan ba wa allan kawai sai wata rana shirya sai ya so da leda baka da abinci lafiyayye da kwafi sai yi su kusur da tsari sai ya sawo wasu 'yan kuɗi ciki da leda baka ya sai ina ta kayo sakkofi da sai ka fara da suka abinci shi ku yana tuwa kwasa shara sai ya hito da wannan abin su sai ajiyar. rannan tana tahowa ta sagale da baka tana gan ta buɗe zaga abinci ta karo mu da abinci ta ɗauka ta yi wani yayan tana ganye ta tabbar bula gaba ita kuma kuma ya ta ba su da daga kuma yan kuɗi ciki gobe kuma mutum zan ya fata kawo wa'ala an ka ce wallahi sai da ya shekara goma sha tana cikin wannan aikin sai Allah ya buɗa mai arziki sai ya bar wannan aikin da shiga mafa shara Allah sai ya buɗe mai ƙohohi daban-daban ya bar kwasa shara shi ko kullum yawa Allah alƙawari tun tun tun da sahi sai an dafa abinci ya sa cikin leda a sai ya koya ajiye mata kusa da bula yan ta da kowa ita kuma suna towa da iske lera ta dauka suna dauka ta bude akwai abin kuma akwai yan kuɗi ciki sai ya koma ne yana kallon sai da shekara goma sha takwas tana wata rana sai ya zan ba taho ba ya yi jira ya yi jira ba taho ba sai da ya wajen sati guda da gane ta ba sai ya fara bincike ya fara bincike bayan ya ji ba hanyar binciken matan da can wata rana sai an haɓar an haɓar mai gidan wallahi da an haɓar da bigin sai sai sallah sai wani yaro ya shiga allah tambayar da ke wata mata nan mai biya ka zai yadda sai aka ce ai fara bayan wata biyu allah ya mata rasuwa sai ta shi sai da shi ɗanka ne guda malami ne na makaranta akwai likita cikinsu akwai biyama cikinsu wata samu aiki yan kudin da suka samu cikin ledar nan da suna suka biya masu kudin makaranta amma sai suka je suka ɗauko wata akwati ciki akwai wasiƙa ta rubuta mai min alherin da na so in gode mai da raina amma ina roƙon Allah ya kawo shi nan gidan ga bayan na mutu ina mai godiya Allah ya safa mai da alkhairi mutumin ga ya ji bai na kuka wato na karanta kistar na kistar na zai tuta da gasin jina kashi ashe in kana alheri allah na bude ba ɗiyan da bakwai duk allah ya musu albarka gaba ne ko kama su kowanensu ya yi karatu na zai ɗin suka gada ya kama cikin leda suna ba shiku Allah ya raba shi da za a shara tun da ya fara taimaka mata sai Allah ya bin hanya ya bar saboda hanyoyin Allah suna da yawa dama alqur'ani Allah ba duk cikin sarki da yake wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subul wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'a madaukakin sarki yace wallazi na jahadu fina kuma saboda mu Allah saboda Allah Allah zai shigar da su hanyoyin mu Allah hanyoyin Allah suna da yawa wata hanya guda ya Allah ya ba kai ta biya suna cin gare hanya guda ɗai wa inna Allah lama al lalle Allah ya fara masu ihsani mutumin ga yayi saboda Allah kuma Allah ya biya shi to abinda wasu ba su ganewa ke wani kuma ma yake ka ƙara shiga wahala ƙara shiga wata ubangiji Allah ya kare to saboda kamar zan Allah al'ada ta in yayi idi ya kare yana zuwa wurin mata shi musu wa'azi ya tunatar da su yace mata ku yi kaza mata ku yi kaza ku yi kaza ku yi sadaka shi yasa tun wannan lokacin mata suna sadaka har yanzu wallahi wasu mata Allah ya taimake su ko ita ya bai tana da kuka sadaka da su شكو الله العرفي وما تنفقوا من شيء فإن الله به وما تنفقوا من شيء فإن الله يخلقه وهو خير الرجل الله بطل فكير تركيز وما تنفق وما أنفقت بالخير فهو يخلقه جو أنه كثير كم؟ مع الهيري الله ذي ما يمكنش الله ذي ما بيأهي ما سأذي الحاوة in ka ɗauko naira goma ka ba wani bawan Allah Allah sai ce a baka ɗari in ka ba wani ɗari sai Allah ce a baka dubu in ka ba wani dubu sai Allah ce a baka dubu goma saboda huwa kai raziki ba ka taɓa ganin mutum na sadaka ya saɓe wallahi duk wanda ka sadaka wallahi sai Allah ya mai da ya saba abin da ka zuwa shi ko wanda ka baya sun na murna amma ruwa wallahi ba ɗabi'a ƙwarai ta ba ubangiji Allah ya kare yace al-hadith al-khamis wal 50 hadisi na 55 an uba tabbas samiti an karɓo daga ubada ibn sabit radiyallahu anhu qala Allah ya kara masa yadda ya qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya khudhu anni qad ja'ala Allah lahunna sabila ku riƙa da gare ni hakika Allah madaukakin sarki ya sanya musu mafita ya sanya musu hanya albikiru bilbikiri bikri a cikin wa nafi sana idan aka kama wato yaro da yarinya sun yi zina za a musu guda ɗari ɗari kuma za a je a kore su shekara guda a kai su gina yaya a je shekara guda wasu yi wuce sai bi idan aka kama bazawari da bazawara sun yi zina jaldu mi'atin wa rajin bula ɗari da kuma jifa sai a yi musu guda ɗari ɗari suna a je su sun mutu rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi kuma wannan hadisi Allah maɗaukacin sarki ya sanya hadisi a nan ya yi bayani a kan abin da ƙur'ani ya faɗa wallafi ya fi mafashi min nisa fasashi fasashi wallafi ya fi mafashi ya ta min za'ikun fasashi a ɗayin na arba'atan yankun فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا الله أدرك في الكيس واللاتي ياتي من الفاحش ماتا مهزوم الفاشا دقة سكماتهم وإنه سكي زوم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم كنا نمشي دوهر أكبر duk wanda aka kama ta ta yi lalata a wannan lokacin abinda ƙur'ani ya ce a samu shaidu hudu kawai a tabbatar fa in shahidu idan aka suka shaidu sun mutu hudun nan fa amci ko hunna fil buyut ku ɗarme cikin gida a kama ta a ɗarme cikin gida har hatta ya tawaffa hunnan mawar sai mutuwa ta ɗauke ta ba ta koma ganin gangan su ta mutu a da haka na hukunci ya fi duwata yi lalata mace za a kai ta cikin gida a tsirrai ta sai ta ba ta zuwa ƙasa ba ta aure tana nan cikin gidan nan sai ran da mutuwa ta ɗauke ta sai ce auye ja alallahu lahun na sabila ko Allah ya tanya musu wata hanya to shine yanzu hadisi ya ce kar ja alallahu lahun na sabila Allah ya tanya musu hanya shine albikir bil albikir bil bikri yaro da yarinya idan aka kama su jaldu mi'a za a musu zuwa ɗari ɗari shi ɗari ta ɗari wannan tuyin sana kuma za a kore su shekara guda za a kai su a ajiye su gidan yaji wanda yanzu da ke wata yi wa bisa yi shi ko bazawari da bazawara ma'ana namiji wanda ya taba aure da mace ta taba aure suka yi zina za a yi musu zuwa ɗari kuma a jefe su shi ke ba shi da qur'ani yake so sun nuri azami yatu wazami fajidu kullu Allah maɗaukakin sarki ya ce azzani ya wa zani mazmanci ya mace da mazmanci na miji Allah ya ce bulale su mai aka galla guda ɗari kowa a mai ɗari ɗari me yasa aka mazmanci guda ɗari saboda ya yi don a hana shi gobe kai ka ko ba namiji za a tube shi a bayar da shi da ɗan kan wai ne mace ita ba a tube za a bata tuwahinta amma tuwahin da ba su hana bula ta kai da jikinta za a zuka masa kashi da sha kashi guda ɗari kuma a kai da gida shekara guda a ajiye ai ka ga kuma ne ya bari na bari yanzu ana yi da yanzu wanda ya baɗin ruwa da mutum an kai kiyama ko eh yanzu ga lalaci ya yi mana yawa cikin kasar da lalaci da kasar akwai wata na fata tana ban labari ta ce wallahi ba na so da auren ta auren ta da auren ga ta an ce ba ta ce zan auren ta cikin kabarinta za a yi mata azaba rabi al'ummar ta za a fidga mata azaba rabi al'ummar na da eh yanzu kai ko a zama mutane a rubuta ya kai ba a yi sun ya kai idan aka ce nisku azabi hadin umma rabin azaba al'umma ga da wanda ya sha giya da wanda ya kashin kai da wanda ya kaza da wanda ya kaza azabar rabi za a raba duk mutum sama cikin kabari ka hanyar sai gobe kiyama wasu mata sun ka cikin hanya haffa su kamar da suka dama su da wallahi babu ya za a yi namiji ko biyu rashin kima ne ya yi da ta ta ba dama ke bar kofa wani ya shigo hayyacin tun ke yadda ba hayyacin ga ya dinga magunguna ya dinga tsahe-tsahe ya dinga kaza kaza hayyar samu sa'a ku wallahi ba ku sai da ba za ku ci bane na bi da ina son mace ya sa da rai ne ko tsari yana yi saboda ita wallahi wata wallahi ba bin da gaita ba in miji goma ta wallahi shi dai abin nan bai ya sa magana ta yayi ko da girma ko da rashin girma ko da magani ko babu magani ku saboda ka shesa aka san ki kama kanki kina da mijinki ki kama kanki ko ba ki da ki kama kanki ke ne daraja shi ko mijin matan nan ran tashin kiyama duk wanda aka yi da mata ta yi manzon Allah ya ce za a za a bude mai account din ladan wancan da ya da mata ta yi lada ta sai a ce ya kwashi abin da ya kasu ya ba abin da bai so don Allah yana raga wani abu komi bai ragawa shi ya sahabi suka yi dariya kawai mutum na aka ce abu da aka gani akwai wajen miliyoyi suke a sai kwashe abin da aka suka rabin da baka don Allah kana raga wani abu babu sauki wallahi cikin mutum ya zama ka aure jama'a ku mutum sama zagen ku ba bar ganin an bidin ki wala ba an hishi ba ganin an yi shi wala ba an hishi ba ke ta ga na an shi wala ba an hishi ba wato sirri na Allah ya koye na mazaje ke ki san mijinki wallahi na kwarai na wallahi sai ki da barci wasu masu suna neman Allah ya kawo da ilimi wai haka sai kina ba labarin ne ne wallahi bin ila kaza kaza kaza kaza kira ku suna bada bai ana ana kallon ki wawa mara hankali ba ki da hankali ke wata in ka bude miki abin da yake da ai ba ta ku. kwabo sai ki tuna ki da aljanna amma kowa ya hada ruwa cikin cikin ya kyale kana kallon ka ba na kwarai na ba yanzu ke karamin kaddiri akwai wanda bin sun daji da bindiga dan wasu ne makami na ke ku na kewa an taɓa kame da akuya ya sace akuya wata ba kame da kayan wani ba sai gore ba Allah ba wata na san mijinta sun kayan cikin mutane ya tafi wallahi shi a sirri arziki ne a sai a sai so mai kayan cikin mutum a dafa mai yin ci matsafa na fiski ya samu kuɗi su yau kani sai kya na kira to miji na bai yi min kaza ba sallah ta yi da yi min zuwa bai yi min tuwanin sallah ba bai so nama sallah ba ba wata yare yi nawa ya kawo miji ya ce so nama sallah ce wallahi wanga nama bai kawo ba me ya faɗi wanga nama za ka kowa shi a asalin waɗanda an kai har an gama sallah ba su ba su ba to yin bai so ba kai ne wallahi jama'a ku bai wada muku gaskiya mazaje da kuma gani muna shiga cikin su mun san kowa mun san wanda an naɓari mun san mai dama dama mun san wanda abu miyagun mun san su amma sai kina kina kallon mijinki ba na ƙwaira a cewa da Allah ya raba ki da shi ko zai wata fuske ni wallahi na gama da shi ni zaman ɗaya ne zai mai zai ne zaman ɗaya ne wallahi na riga na gama da shi ya wulakanta ni ba doka wulakantin na mini yake o'o oh, oh. da wa Allah ke kuke bari wallahi haka muke da jiya jiya na ce kiya ku ita ce wallahi bari na riga na gama da shi na zai mai zama ɗaya ne to da yanki biyu ko hudu ya zaki da shi saboda Allah ba kuma Allah ko goro bai ke san ko goro ko goro bai kuma ko san duk dare gada an kai billahi allazi bai fati ba ya fi mata dubu da yake ce wani sarki na kashe da kudi ne na sai gumi ta iko nawa na sai tsaba sauran dubu goma sha bakwai na rike yin tuwai wallahi haka muka dai amma da haka wai ta gama da shi ai mata uwayen bai ne Allah kuma wallahi na yi wajen mitin da yana ba ta mu yanzu ce ba ta yi ce wallahi ta gama da shi saboda haka wallahi mata ku zan hankali ke ki san matsalar naki ke dai wata baki san matsalar naka ba in naki na dama dama ki rike abinki haka ne ki lallaba da abinki haka wala Allah ana zuwa wani lokaci al'amari su tuya, juya alheri ya taho ko ba hakan na ba saboda haka don Allah mata ku zan ta haɗu da mazajen rigingimu sun sa yanzu maza na aka ta kashewa ana ta kashin maza mata suna shiga kasa ba don akida an kai sai da maza na ka mutuwa duk in ka ci asibiti ka ji an ce mutum goma sun mutu zaka iske mutu yawancin su maza shekaran jiya mun shiga asibiti udus sokoto ga mazaje nan ta ba su lafiya da Allah ko da haka da mutum da shawar kai lafiya kai ne koyi abin da ka samu ma ka jin zama bijin kamara ya yi kokari muddin yana haifa ya ɗan samun abu ya so ya jima ma ko gari na ya ka sowa ya so ya jima ma gari wallahi ka gode ma Allah ka yi hankuli da shi ka yi hankuli da shi Allah ka ba mu ikon ganewa shi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu nan wanga hadisi ya ce idan namiji ya yi zina da mace in do yara na ba aure sai a musu zuwa dari dari shekara guda gidan yara sai a cike su amma in sun taba aure zai za a yi allah bai bukatar su don kan sai su bata wasu ba don wanda ya taba aure in yi zina ziyara ce ana allah sai ya a arba'in duniya kawai ba a kai a kawar da shi a sai ya shiga kabari a gama da shi ke kai ya bata wasu to yanzu ga mutane wannan wani mata aure ma da ba a kawo wallahi shi sai yake sai an samu mata aure a kawo mai to saboda mata aure zama suna da miji ko ciki sai bai da matsala kowa amma ya ne wani aure sai ciki ana ɗauko ciki a ce shi ciki a ɗauko shi a ta gama a ta shari'a to amma mata aure zama ko ciki sai da mata da mijinta sai ta aiwa bai san ba ɗaya yana bara ta fi kama yi na shari'a ita kuma ubangiji Allah ya kare mu da don Allah mata ku kiyaye mutuncin ku yi hakuri da mazajen ku yanzu zamanin da ke cikin yanzu hakuri aka da miki iskar gana jira da musawa yanzu wallahi hakuri aka da miki matsaloli ga sun sai wa cikin ƙasar da akwai wanda yini yake wallahi hamuri ta da ke koyi ba ba sai ya ka wanda ka iso ya ce wallahi malam kwana uku bai ba da gidana ba kuma za a ganci lafiya lauye amma ina na zai na ya samu Allah ya rumi daga da gana ma ya buɗe kana ganin wasu mata ga sunan wasu ma surfa suke yi sawa da sun suke surfa sai surfa a ba ta kan abin da su samu ta yawa ya rasa a ba sana hankuli da yanki sai da Allah ya guda mata yan biyan nan suka su kawo mata don wannan rayuwa ba ta bata abada hankuli na aka kai ubangiji Allah ya kare ina ganin ya kamata mu tsaya lokaci ya yi abin da muka yi kuskure Allah ka yaye mana daidai mu kuma Allah mamala kan sa ya kare ta mu aiki da da muka ji Allah muna buƙatar ruwa sama Allah ba mu albarka ya Allah ka shayar da ruwa mu albarka shuka ta fara gushewa Allah ka taimaka mu ya Allah Allah ka kawo da ruwa mu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله أن يكون الشيطان في الله في جملة ما يدعوه ويقول من نحن نحن ولا نتاك عليهم ya tambaya ta farko tana cewa ana ga wasu samana take akwai a cikin a wasan da kuma akwai tana da jiki kuma akwai ta yau to yanzu a rashin eh, ma idan mace ah, wasu awaki ba shigo to kake saurin korarsu don kasance su hada wani hannun da ba a nan kwaye ba ya ci gaba da kula da su su kula da su ran da dun mai suka taho wahala ki da ki sai a biya ta biki sai to wanda ke gani akwai yadda san ba ta haihu ba da ta da gidan sha'awa ki na ta sha kasari ta ci haki ta ci harawa ta ci kaza ta ci kaza da kwatanta abin da ya kamata ki ba da ki ba da ita ko mai imanin kwarai sun su wanta wallahi ke wahala kwarai abin da za a yi bari in baki dubu talatin cikin hankali ke jiya sai jiya to wallahi to na gode shi ai bai kuma mai kyau ba in ku kaga da wani bai nasiya ya ce wallahi wanda dai Allah ya bara ni akwai ta ke dai Allah ya baki lada abin da ke yi sai ka babu ko Allah ya ba lada abin da ne ka kwaci awa ki Allah ya kai lahiya ba shi ke nan ba yayi don wani bikin suka shiga hannun wani wallahi ba ce su shi ko mutum ya dinga sanarwa yana yana yana fara sanarwa duk wanda ya san awakin ya san batte ya so ya bincika tsakanin da Allah ina ina a baki sannan kuma akwai hanya ta uku ana kai makama dan shi makama wuri ne ana zuwa bincikawa awakin suka bace sai a ce gidan makama a bincika gidan makama ya anka tai ga awakin da yawa daddanni shi ko ya ce akwai kuka wani sai sai kidaye alisa ne ya ba ta kasari ya ba ta

wanda an make ta ci sai ya taya ta garka ya ci abu ne sai ya fushi, ya ci ɓangurgu ba ya ci buzuzu sai ya sake ciki ne tsaf ya sha shayi ya ci indomi da daddare sai ya fi yana kwanci yana jashi ke ku hana miki yana miki abinci to kaga in wannan na ba ki hana kanki amma za ki ɗauki matakin kwata hakkin za ki faɗa mai to zai gida kamar mu da yunwa bai kamata kai mana haka ka sani alhakimu na da kusanta ki fara da ke da shi da abinda mata ba su ganewa wani bi fita da magana waje faɗa ma wani sirrin ku ke da miji na da gaskiya abinda ka ya mutse wani bi bai kuma kawo gyara ba shi yanzu wani nawa jina da cewa shi mai magana ya shiga bura da ku abinci ko ko da a'a tsakanin da shi ya ka shiga yana baku zuciyar namiji duk wanda ya aji mace inda suna lahari na ba ta abinci in mutuwa yake na ba ta abinci problem in ki tabaina wallahi in ki baina shi ko sai ki bai iya baki abin saboda da ke tabaina sai duk shi ne ke wulakanta shi saboda aka ibrahim da wutunci amma in dai azza wallahiya wallahi ba abin jiwa ka yana baki saboda haka in dai kina son ku zama lafiya da namiji ya na in mutuwa ya kawo abinci ya baki to ku zama lafiya da shi ko ba gaske mutunta shi kake wulakan tashi ko ba gaskiya ba ta nabi na sa wallahi ko abin da ya baki ke dai kina nan tare da shi amma zuciya kai ba ta ganin ki da kima dan ku mutum tashi to ki fara mutunta shi tukun ki gani in mutuwa ya kai in bashin duniya ga cewa Allah ya baki abin ko ba gaskiya ba Allah ya kawo da shi da tambaya ta gaba tana cewa tana ba ta sai da kake banga banga eh ta fada ba sai wata ba a kan su ta sai ta kai ta su ko da ta ta su ta kan ta wanda ba sai ta wata ba za ta cigaba ta kara ta eh ta dai ta da ta su ta bari ta ya ta rabo ta in ya kai karshe yanzu an zabe suwa kanana to da yake gidan wata riba ta ke samu sai ki riba daga su ta can ga yanzu waɗanda ƙarshe na sauran fadda goma to bari da rage naira hamsin hamsin in bar ma Allah ni ko waɗanda su ko dole zuwa wajen ɗari uku ana hanyar hankali ba sana'a ta in kuma ka ce a duk wanda kusan ɗari uku da hamsin har ƙarshe dukkan ɗari uku da hamsin wannan ba laifi ba ne da idan mutum ya je yana aiki ya na ya ɗauka ya sai in bai sai wani abin to ne so ya sai dama haka na abu yake in ka ji kana iya rage naira hamsin mutum sai a ɗauka kayan da siya in ka ji ana sai dai haka kudu wannan ba matsala ba Allah ya sa mu da wani. Ba ta cewa wani na da doki yanzu na a wani sai ya ce ce wani ba ta iskan da ba ta wani ko wannan eh to ba a so a ɗiba aljini da aljini duk saboda aljini bai kura aljini duk da shiga Allah ga manzon suka yi musali shin ana ma iska na kore iska ko ko dai yana abu yake eh to ajiya ko ana ma sai da shi karya ya ya kore bai kore ba bai zuwa ko ina azzali bai kore azzali sannan duk iskan da ya taka bai kan wani ba iskan kore na mafi yawanci dan cikin jikin bil'adam ba wurin zama a ne ba wurin zama iska ba ne Allah bai yi jikin mutum don iska ya zama ciki ba saboda ka iya zama ciki kawo mai shi zai sai dinga yi mahulkai da faduwar gaba da ciwon kawahu da ciwon zuciya ina tare sai cuta bai Buka ka kana cuta mutu ai kaga baka cuta bai ka ci amana saboda ku bar yadda ana cewa wai iska ya taka wai abu da ba ai haka abinda kawai za a yi shine dan mutum na da iska ya ce a bashi magani ya sha a shi na sha hawa, a shi na sha ai mai addu'o'i karanta mai qur'ani zai samu sauki ko ba gaskiya ba amma magana wai ka ce wajen wani ne iska iska ne ya tashi ya taka dukkan wani ku bai da wani. akwai ba sun haka ne yanzu Allah sun halaka ni na san me haka ne yanzu ya halaka mata ta adda iska bisa karta, duk mai mara layan an haka sai ya ce ga iskan mata ta ya kira shi ya taka ya hau kan mata ta sai ba da bayanin wanga amma yanzu abin nan ya wace ba ka na da dama abin da dai kuma da alaga mai ku saboda ka mutum ya sai addu'a rubi Allah Allah ya ba shi Allah ya kare masa masani ya zo akwai minti goma da ya kamata cewa ce mata wani abu kan wata wa alaikum assalam ita bai kimana zai baki amsa eh sawa ci gaba dai malam zai ci gaba akwai mai tambaya ba wannan mhm. karbaka gaba eh, akwai mai tambaya ga malam ya zamna alhamdulillah من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام والله خير ما تعمل ما يلاقونني فضيلة الدكتور شيخ إمام سليم